بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته dukkan godiya ta الله سبحانه وتعالى subhanahu wa ta'ala wanda ya nuna mana wannan safiya ta lahadi ta 21 ga watan jumada al'ula a wannan shekara ta 1438 kuma daidai da goma sha tara ga watan biyu shekara ta 2017 miladiya a darasinmu na muwatta da muke gabatarwa a wannan masallaci mai tara albarka yau za mu tasu a darasi na 89 kuma muna cikin kitabu ƙasar salati fi safar a karatun littafin muwatta wallafar imam malik ibn anas imam la'imma imam darul hijira kuma muna cikin babi na goma sha takwas a inda malik ya ce babu intibaru salati wal mashi ilaiha babu intibaru salati wal mashi ilaiha babin da iman yake magana kan abin da ya shafi sauraron sallah mutum yi sallah kuma ya jira wata sallah ta gaba sannan kuma babin ya ci gaba da magana kan abin da ya shafi tafiya zuwa masallaci domin a yi sallah uh, mun karanta hadisi na 387 hadisin asar ɗin sa'id ibn abin sa'id ibn musayyab inda sa'id ibn musayyab yake cewa yuqalu la yakhruju ahadun min al-masjid ba'da an-nida cewar mun samu malaman mu suna cewa ba wani wanda za ga ya fita daga masallaci bayan an kira sallah ya fita illa ahadin yuridu rujuwa ilai sai dai mutumin da yake son in ya fita zai dawo watakila yana masallaci a shi ta kare yake son ya yi alwala to shi ne za ga ya fita ma in ko ba shi wato munafiki ne in dai ba shi in dai ba wanda zai fita ya gyara alwala ya dawo ba kaga ya fita ya wuce to munafiki ne to kaga wannan yana cikin alamo alamu munafinci kenan Allah ta'ala ya sauke Allah ta'ala ya tsare kullum kada mutum ya kai kanshi inda za a yi mai mummunan zato wannan asar na sa'id ibn abi abin nan sa'id ibn musayyab mawqufi ne zuwa gare shi amma a hadisi imam tabarani ya rawaito a cikin awsat da rijal sahih daga abu hurairah manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa la yasma'u nida'a fi masjidi hadha ba wanda zai ji kiran sallah daga masallacin nan nawa kuma ya kharuju minhu illa li haja sannan ya fita daga masallacin sai dai kawai don wata bukata ta yayi alwala ya dawo misali sun la yarju ilaihi illa munafik sannan ya fita bai dawo ba sai dai munafiki ga ashe magana tana da tana da abin nan wanda haka sai mutum ya kiyaye sosai da sosai za mu tashi wannan cikon karatu ne na jiya za mu tashi a karatunmu sabon karatunmu kenan darasi na 89 za mu tashi hadisi na 388 haka yake hadisi na 388 a cikin littafin muwatta na imam malik ibn anas imam malik ibn anas ya ce qala wa haddathani an malikin an amir bin abdullahi bin zubair an amr bin sulaim zuraqi عن أبي قتادة عن أبي قتادة الأنصاري رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال إذا دخل أحدكم المسجد فليركع ركعتين قبل أن يجلس ويشوف كي قال وحدثني عن مالك ObaidulLah ibn yahya al yake cewa wa haddathani kuma yahya ibn yahya al ya karanta da ni wannan an malik daga malamin sa malik ibn anas shi ubaidullah yake cewa yahya ya karanta da shi shi kuma yahya yake cewa malik ya karanta da shi shi kuma malik yace amir ibn abdullah ibn zubair ya karanta da shi shi kuma amir ya ce ibn sulaiman suleiman azurak ya karanta da shi shi kuma ya ce kata abu kata da al-ansari ya karanta da shi kaga zai da karatu yake shi dai abu abun nan ubaidullah ibn yahya al-laifi ya rasu shekara ta 278 shi kuma yahya ibn yahya al-laifi ya rasu shekara ta 200